sunana abdulmumini inkiya sarki abuja a ran kai dai ka diba gurin ne jama'a suka cika ko ina abin yana ban mamaki ran kai Dandalin Igor inda ake gudanar da babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari. Wakilai dubu shida da ɗari takwas ne za su kada kuri'a a zaben sabbin shugabannin cikin tarin 'yan takara da tun farko suka kai ɗari da saba'in da tara. A nan dai tuni shugaban kwamitin tantancewa sanata Ahmad Sani ya ce Adams Oshimole ya tsaya takara ba hamayya kuma wasu kujerun ma ta hanyar sasanta za a fito da gwanaye. Wannan siyasa ne idan jihohi suka zauna suka kai ƙarshe kamar misali yanzu kamar da ka sani kowa ya jaye ma adam oshimole ya zama dan takara ba hamaya don haka sauran mukaman ma ana ana magana ina fatan yawancin mukaman ba za a maji hukura ba shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna cewa siyasa za a yi ta yadda tsarin mulki ya ci a ita. domin da mutane sun zaci cewa ba za a yi zaɓe ba amma ya zo ya tsaye ce dole za a yi zaɓe a bari 'yan najeriya su zaɓi shugabannin jam'iyya domin a wa al'umma aiki don haka wannan demokradiyya ce a fili wadda shugaban ƙasa yake jagoranci kuma ya nuna haka ya kamata a siyasa. duk wannan tsari dai in ji sakataren jam'iyyar mai malabo ni salo ne na tsarin apc da ya ce kan samar da maslaha. ai alhamdulillah sai mu gode allah na farko dama jam'iyyar apc wannan shine abin da al'umman najeriya najeriya suke tsammata mata saboda irin yanayin tsarinta da bin ka'idodinta da kuma da'an da 'ya'yan jam'iyyar apc suke da shi na bin shugabanci to wannan yana daga cikin halaman al'ummar najeriya musamman ma membobin apc kansu a haɗe yake gashi nan kowa yana walwala a cikin mutunci a cikin kwanciyar hankali kuma yana tafiya daidai kamar yadda aka tsara to ba abin farin ciki da ya wuce wannan me wasu ke cewa ne kan kan taron. Sunana Bashir Tasiu inkiya ta Bahari Cholka mai Dumus. Abin da nake so ya yi ya faru a cikin taron nan adalci. Dan jam'iyyar APC an kafa ta kan adalci ne. Shi sa muka zaɓi shugaba Muhammadu Buhari ya zame mana shugaba. Kuma duk duniya ta san mutum ne mai adalci. Duk duniya ko dai duk duniyar ka kai kaɗai. Duk duniya ne. Kai kaɗai ko kuma kai da sauran masu ra'ayi irin naka dai. duk duniya ne saboda duk ƙasar da ka sani a doron duniyar nan ba mu shugaban da zai ce Buhari ba mai adalci ba ne sai dai ya yi ra'ayinsa ko kuma dan baya ƙaunarsa. Sunana Yahaya Gambo daga jihar Kano karamar kuma Garko maza bakwas mu taya wa'anda za a zaɓa murna mu musu addu'a Allah ya tabbatar mana da alsheri a wannan zaɓe da za a yi. An haɗa hoton Adam Oshimole da sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne da ke nuna tafiyar su ɗaya ce. 'Yan sanda dubu biyar ne da jirage masu saukar angulu guda biyu aka tanada domin tsaron tara. Nasura da kaya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.